su karbi abin da ya dace abin da ya wajaba shi ma ya bayar da abin da ya dace abin da ya wajaba kar wani ne ne ala haddathana abu kamil فضيل بن حسين الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبدي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وإن سمتاني في الأربعة قول تقضوا جمع الله صلى الله عليه وسلم سيفكتي إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا بس يا منزل الله وإن سمتاني تقضوا لك زوا فربا زكا سنا زوا سنا ظالمتم منا سنا قاتا منا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو مصدقيكم ku yarda ku yi wa waɗanda ke zuwa karban zakka a wajen ku abin da za ku yarda da shi mana ku kwantar musu da hankali qala jarir sai ya ce ma sabara anni musaddiqun منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض jarir yace tun da na jiyo ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ma ma ayi wa wasu zuwa ka ayi ma masu zuwa abinda za su yarda tun daga rannan duk wanda ya zo karban zakka a waje na ba zai bar wajen ba sai na masa abin da zai yi da kuma hankalin sai kwanta saboda ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan suka ce masu karban zakka suna zuwa fa yazlimuna na ke su zalunce mu kuma manzon Allah ya ce ku yi musu abin da hankalin su zai kwanta yayi za a yi abin suka ce suna zuwa su zalunce mu kuma manzon Allah ya ce ku yi musu abin da za su yarda da shi ma'ana a bisa akan zalunci kenan to yaya ha eh da zalunci suke manzo Allah zai kare ba zai ba zalunci suke ba sukan yi wani asukan dai kamar za a dan takura haka ko eh saboda duk mai bada zakka balle zakkan dabbobi wanda yake da mai garke duk ya san abin da yake so a cikin garkinsa. Kisa kai kuma mai karban zakka in ka zo kada ka ɗaiɗi guzame ka je ka fitar da talakawa kada kuma ka nemi manya manyan iyayen garke waɗanda su ake da su ake alfahari garke kake su za ka ɗauka za ka ɓata manyan sarka da ke samun da Allah sallallahu alaihi wasallam yake innaka sata'ati qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan in ata'u laka bidhalik fa'alimhum anna Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wa kara'ima amwalihim واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وحول السند قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه أو النهج إلى أصل المظلوم ina mana wata da asal mazlumi mana duk wanda aka zalunta in yi addu'a Allah zai karba duk wanda aka zalunta in yi addu'a Allah zai karba ha in dai an zalunce shi in yi addu'a Allah zai ba haka ba ya je ya yi zalunci wani ya zalunci mutane fuloki gona kai ka zalunci wani da kai ka zo aka zalunce ka kai ma gonar ka sai ka ce Allah an zalunce ni Allah kai ne sai ya sai Allah ya ce maka ko ku yi yarje ko ku yi sulhu tsakani ko ko na karbi addu'a ku ko na kyalaku ba haka bane kar kai kai zalunci sai ana neman sa hmm. sai kuma nan an zalunce ka sai kai ce kana da ubangiji Allah ya roki sai kana da gata ya Allah Allah ya ce zai karbi addu'a wanda aka zalunta sai kana ta roko Allah wannan azalimi Allah ya kama shi kai ka manta da zaluncin da kai ha mana duk wanda aka zalunta za a karbi addu'a sa ko sai wanda aka zalunta shi kuma bai zalunci ba eh irin abin da aka zalunce ka kana cewa Allah ya kama mai shi kai kuma ka irin wannan jiya ko shekaran jiya ko bara wannan hakkin na kanka eh sai sai Allah ya ce ko na karbi addu'an ku duka na karbi addu'an ka sai ma wancan shi na karbi addu'an sa akan sa ko ko ku je ku yarda mun juna ya zo da haka bane yasa wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijabun duk wanda aka zalinta da ya addu'a Allah zai karba da ke sa sai a yi hankali sai a yi hankali lokacin da hadisa ta fi ta faru na na aiki wanda ya kirki wannan abin sai aka zo ana ana fata shi ta ce a ba zan faɗi wannan abu kan gare shi ba balle na rage masa laifi hmm. mun gane shugabanka shugaban kasanka gwamnanka ya saci da jirgi ya kunce kasa ya zalunce ku ya da gidu ka yana jin daɗi kullum ka zage shi ka ci masa ka yi da shi wannan duk me kake yi laifi ne ko dai da shari'a ta ce laifi ne wallahi tallahi laifi ne aka ce ka je ka fada ka yi nasiha ko ka je ka fada masa kalimatu haqqin inda su sultanul ja'ir amma ka je waje kana zage shi ba ha yasa manzo Allah ce kuffa alayka haza. to shi ya ɗaya baya ji suna jin daɗi su hau mota ko da yake Allah zai kama su fa kai kuma kana cikin talauci da yunwan da wahalan kuma kana rage masa ala ka zage eh <laughs> eh Allah ya isa daga ai Allah ya isa zagi ne Allah ya isa zagi ne eh Allah ya isa zagi ne ha ha eh? eh mana ka kai kara ne wajen wa eh mana ya Allah madaukakin sarki kai ne mai karfi ni in zan kama shi iya karfi na zan kama shi in commissioner yan sanda zai kama shi iya karfin commissioner yan sanda zai kama shi in sarki ne ma eh, iya karfin sarki zai kama shi amma Allah in zaka kama shi kai ka san yadda zaka kama shi inda ba zai da karfin Allah mun gane kuma sai yasa duk sa'an da ka kace Allah in eh, ka bauta da Allah wallahi tallahi ka ci riba banda Allah ya tashi kama sai kai mamaki eh babu taglizi ukubati man la yu'addi zakata to wannan magana tana nuna mana cewa mu kiyaye ne kenan harkar karshe sai ka zage shi ka tina naman sa kai na musulmi ka yi fada duk abin da za ka fada kana rage masa laifi yana nan yana jin daɗin abin da ya sasa yana shi kuma kana nan kana shan wahala da talauci kuma kana ƙara maka kanka zunubi babu taglizi ukubati man la yu'addi zakata babin da ke bayanin tsananin azabar da ke kan wanda baya ba da zakkar dukiyarsa ko dabbobinsa ko hatsi za mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara don gane da waɗanda suke da dukiya suka taskace dukiyar ba sa ba da zakka dukiya zinariya ko azurfa naira ko riyal ko dala ko salim ko yan ko menene dukiya kuɗi ko zakkan ka a amfanin gona ko ko a dabbobi duk wajibi ne a fitar da zakka a ciki in ba a fitar da zakka ba za mu ji abinda manzon Allah bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai a kan haka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المغرور ابن سويد عن أبي ذر قال أذكر ورد سيدنا أبو ذر هو سيدنا أبو ذر ينا من من صحابي من من صحابي يزير عربي كم هاي إنك في هنيا مدينة كيغا يتي انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة في ناجي وجه من الله صلى الله عليه وسلم الهالي من الله ما زوني a cikin inuwan ka'aba falan ma ra'ani da manzo Allah ya gani kala sai ce humul ahsaruna su ne cikakkun masu kasara wa rabbil ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba kala fajitu hatta jalastu abu zarin da ya gama Allah ya gan shi sai ce humul akhtaruna wa rabbil ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba su ne cikakkun masu kasara yake sai na zo na zauna falam aka tara an kun ce ina zama ce na tashi bai iya na zauna ba ce na tashi fa ya rasulullahi in ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fidaka abi wa ummi su wani ne wannan da manzo Allah ke kun ma su fara fara sai manzo Allah ke humu aktharuna amwala su ne masu dukiya mai yawa إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله سيدنا أبو ذر يسوع نيني خسارة يا من الله yake waɗanda suke tara dukiya mai yawa sai dai waɗanda in ya tara su ya ɗeba ya bayar a nan ya ba ya bayar a nan ya ɗeba ya bayar a nan ya ɗeba ya bayar a nan shekara ta kai ya fitar da zakar dukiyarsa ya ce duku hamsin ku ne talakawa gashi an ba ku sa'annan kuma dukiyar na nan ajiye wannan makocinsa ba shi da abinci ya ba ya ba shi wannan makocinsa ya rasu ƴaƴansa sun girma ba abin da za musu aure ya rufa musu asiri ya ce ki zo ya ɗeba ya ba su ya ba kuma gidan da ke bayar da shi ya ba ya ba su manzo Allah ke su ne su ne kadai za su ta cikin wannan kasara وقليل ما هم sannan sai manzo Allah ce kaɗan ke iya yin haka ba su da yawa saboda dukiya ɗin rai na son kuɗi yana son dukiya sannan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa ma min sahibi iblis wala bakarin wala ganamin la yu'addi zakataha illa ja'at yawm qiyamati a'zama ma kanat wa asmanahu kace wanda ke da rakunma da shanu da tumakai da akai da raguna sa'annan baya tsadda kansu. sai Allah ya kawo su adadin yawan su ranar tashin alkiyama ga sunan da nama sun cika sun koshi ga mai ga kisai ga komai da nauyin su na cike tantahu bi ƙuruniya wata tatahu bi azlafiha sannan yanzu tana karo tana suka shi da kafansa annafu tantahu ay tuqlimuhu bi quruniha النفح شيني كرو كيني على حد قوله كناتح سهرة يوما ليوهيها ولم يضرها ya قرنه الوئل يا ناتح السهرة يوما ليوهيها أشفق على الرأس لا تشفق على hajar yake ya kai karo da dutsen goron dutse ka tausaya ma kanka kada ka tausaya ma dutsen ka tausaya ma kanka hmm. sai su suna a shi da kafa sa'annan suna taka shi suna tafiya kai shi da kafatun su kullama nafirat ukhraha adat alayhi ulaha hatta yuqda bainan nas in sun tsari sai su kewayo in sun gama sai su kewayo har a gama yawan mutane a a'azana Allah min zalik qala wa haddathanahu abu quraib muhammad bin al-ala'i قال abu أبو معاوية عن الأعمش عن المعروري عن أبي ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت أو أن رواية نارا إلى سرك درينا كحنوسا باب وني متمن دزي متو الدور كسا فيدأ إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها يبرا كما كو كو كما كي كو أو كي كو رغنا با يكتد زكاته فشيني وانا رواية قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي من قال لك ba zan so a ce ina mallakar kuɗi kamar dutsen uhudu sa'an nan wannan dukiyar na waje na har kwana uku kafin kwana uku na sadakar da duk sai dai kuɗin da zan ajiye don na biya bashi قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله babu tarrin fi sadaqati babin da yazo na kwadaitar mutane su yi sadaka bayan ka bada zakkar dukiyar ka wai yawaita sadaka abinda ake bukata kenan kada ka taskace dukiyar ka ka baka ciyarwa baka yin sadaka baka abinda yake cutar da musulmai kenan duk inda suke a duniya tun daga kasan turai har kasan amurka har kasan afirka har kasashen larabawa ba ba sa kulawa da abinda addinin yake umurta su in ba haka ba duk abin da ya tashi duniyar nan sai a ce yahudawa ne na amurka yahudawa ne na amurka yahudawa ne na amurka har yanzu ka yi fijir da yahudawan da ke amurka da musulman ke da ke amurka musulmai sun fi siya kuma musulman na da dukiya su ma suna mallakar dukiya kuma addinin musulunci kafin colombo ya je gano amurka ya ji ya tarar da addinin musulunci a cikin kasar amurka addinin musulunci ya riga shiga amurka to ya aka yi sai aka yi sakaci kowa na son kansa kowa kansa ya sani kowa ba za a hada kai ba ba za ta yahuda ko inda suka samu duk dukiyar da suke da shi sai sun ciyar azabi wanda suke so wanda zai tsara musu zai tafiya musu da rayuwa yadda suke so a kashe dukkan laraba ba mai musu zafi ba a kashe dukkan musulmi ba abin da ya dame su to su musulmai din me suke da dukiyarsu su tsara su mai da ita eh su taskace su mai da ita dukiya ba ta da amfanin an taskace ta kuɗi ba shi da amfani sai ka rabu da shi wa sharru ma fihi min al khalaiq an laysa yughni an ka fil maghayib illa idza farra firar al abid yace kuɗi ba shi da amfani sai in ya guje ya rabu da kai kana da naira hamsin ka ajihu kana jin yunwa mai waina kuma na zai da wainarta ita ma tana bukatar kuɗi kana yanga da naira hamsin kana yanga da waina ko yana yanga da hurudinsa shi kenan sai ayyaya karshe wa zai cimma nasara Eh? wannan naira hamsin ne ba zai ma amfani ba sai kun rabu sannan sai ka samu burodi ko waina ko san wake ka ci sai ka samu lafiya in ba haka ba sai ka kwanan yunwa garin yunwa sai ka mutu kuɗi kana ajiyo ka amfani mai gina ya maka wannan kuɗin ba zai maka amfani ba sai ya rabu da kai kuɗi da kake gani din nan ya fi komai muhimmanci kuma ya fi komai rashin muhimmanci za ka yi fama tashin hankali cikin sanyi ko zafi ka je ka tara kuɗi ka sa a ka wannan kuɗin za ka ɗauka ka sai jarida ka karanta ka zama sai kai mai da jarida sai ka je ka ba haka bane wahalar da kai ka samu kuɗin duk a cikin zafi a cikin sanyi a hanya a cikin mota za ka je ka dawo ka yi tajin hankali ka yi gumi ka samu wannan kuɗin da kai wahala shi za ka ɗauka ka je ka sai jarida an ka karanta sai ka ɗauki jarida ka jefar ka gama da shi sa kuɗi dukiya ba ta da amfani sai an rabu da ita mun gane ko to sa ka je mutanen kasanmu suna da kuɗi duk abin da kasashen laraba su mallaka na dukiya kasashen mu ma mutane suna mata to dan me su za su koye na su taskace sai a je kasashen laraba a karbo za mu gina masallaci za mu gina makaranta za a mutunta da mabuza larabawa kadai suna dukiyar su ta Allah ta addini ko dukiyar kuɗin ku na menene sai ku sa manyan riguna ku hau manyan manyan motoci in ka je umara cikin ramadana ya kake gani mutum sai zaton Allah mutum a kowanne shekara goma ko shekara ashirin ko talatin wani kullum cikin azumi kullum za a zo a shekara da sufura da za a ga Allah har kame suke yi a bakin masallaci kana zuwa wannan zai kamo ka sarautar mutane suke yi da Allah ka zo ka zauna ka ci abincinsa shi da ke sallar azhar kai a baki dubu lada nawa dubu ɗari kai a baka ɗaya wasu kuma ka zo kubura sai ya samu lada a jikin ka kai wannan kuma ba zai sa ka dauki darasi kai ma an ka dawo gida makoci ka ce don Allah in abinci kai a faɗa mana kar ma ka ce faɗa maka tunda ka san bai da shi ka dai muka kawo masa wa'annan mutane da ke wannan kai ka fi su kuɗi a garin ku motar da kake hawa ba a iya hawa irin bambanci tsakanin kai da shi kawai shi ne yana da hukuma da ke masa komai yana tafiyar da rayuwarsa kai kuma baka da hukuma duk nauyin rayuwa a kan kai man fetur sai ka wahala wutar lantarki sai ka wahala ruwan sha sai ka wahala komai sai kawo hala saboda baka da hukuma amma kuɗi ka fi ni tara kuɗi mun san ba ka kuɗin da mutane muke mallaka wa cikin su wallahi ba sa mallakan irin wannan amma yake dan Allah zaka ci abinci ta sha ruwa ayin azumi ko ka sharuwa bayan an gama sharuwa dan Allah muje ga gida ko ga ga akwai abinci ka je kana zuwa sai ka tarar da me abin da garin kan ku sai wani da wani naman kaza dan Allah Najeriya kan ne naman kaza bai sai wani da wani ba ka ka je ka san maka kuma je naman kaza ba kime yake guda nawa ne kada kama shi zai sai kyauta sai a baka kai mun gane ko shi yasa duk mutane sai kowa ya da dukiyarsa a gina masallatai a gina makarantu a duba a kula da marayu a gina gidaje kula da marayu a tafiyar da addini Allah shine sai ka je ranar lahira dukiyar dukiyar ka kai ma alfaru in ba haka da dukiya za ku rabu da ita ko ya kai ko ta rabu da kai ko kai ka rabu da ita ko ka zo kai da ita duk babu قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه wa abu quraib kulluhum ana abi muawiya قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمي عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال عن كربولة سيدنا أبي ذر الله اختار لبدايته كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء إتي هنا تناك سجلنا تحية ربنا من ذا الله أحرى وتوقفاتي الوقت العشاء ونحن ننظر إلى أهو إتي هنا كلم بيت الأهو فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أنسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدينه yace ba zan ba zan so a ce dutsen Uhud din nan ina mallakar dukiya kamar girman dutsen Uhud akwai Uhud dukiyar na tare da ni ba sai dai abinda kuɗin da zan ajiye da mu biya baki illa an akula bihi fi ibadillahi manzo Allah kai sai dai na aikata a cikin bayan Allah da dukiyar haka za wa haka za wa haka za wa hakaza manzo Allah kai sai na ibada ba wannan na ibada ba wannan na ibada ba wannan na ibada ba wannan wa haka za an yaminihi wa haka hakaza an shimalihi qala thumma mashayna yace sai annabi sai kuma kaci gaba muna tafiya fa qala sai manzo Allah yake ya aba zarri qala qultu labbaika ya rasulullahi قال كما قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى من قال تبت lallai masu yawan dukiya su ne talakawa ranar tashin alkiyama su ne masu karancin arziki ranar tashin alkiyama sai dai wanda ya ɗiba ya yago ya bayar a nan ya kamfato ya bayar a nan ya ɗebo ya bayar a nan ya amma ya tsakurwa naira hamsin hamsin lokacin da mutum in ka ba ta naira ɗari biyu in ka ba mutum naira dubu goma dubu ashirin so ake ka ba shi dubu hamsin ya je ya kasuwanci ya je shi da iyalin shi ma ya kasuwanci wataƙila baɗi shi ma yana cikin wanda suka da zakka ana ji ana raba mu naira biyar biyar naira goma sha biyar naira naira ashirin ashirin ne zai ko dan makaranta ya naira goma zai maka kala قال na مشينا ana muka ci gaba da tafiya kala ya wannan ذر na uku الله شيء وأنا قلنا أكشي يا an ta كما ta حتى آتيك ka tsaya nan kada ka motsa a nan har na dawo zan je in dawo ka tsaya nan kada ka rabu da nan qala fantalaka hatta a anni kace sai manzo Allah kama hanya tiryan tiryan yana tafiya har ya buya bana ganin sa قال سمعت لغة وسمعت صوتا ما ذا الله نقول يا بانا غريسا سنجي بل تتكا هكا نجي مصنوطا لك ما هي يعني هكا كما قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد له يتو تكيله من يزوم من الله ومن يتوم من الله ومن يدر من الله صلى الله عليه وسلم قال فهممت أن أتبعه قال كي نسونا نجم من الله نجم نجم يكي فاروا ترى ولن يزو يتر من الله صلى الله عليه وسلم زي زفائي زي قال ثم ذكرت قوله كمان نتاجي نجي لغا منيني دي يكار من الله يجي كي نتنا من الله فكي من يلقيا من كرم موسى كرم برلك أو لا تبرح حتى آتك قال فانتظرت yanzu abu suka haɗu san manzan Allah da ya kare manzan Allah da san manzan Allah da bin maganar manzan Allah wanne ne yayi ya ji hayaniya tabbas ta tafi wani ne ya fito ya zo ya tsare manzan Allah zai dafa zai jin musulmi in ya fahimta in ya in ya zaci haka me zai bara da daga kowa ne ne ne amma sai na suna manzan Allah sun ne tsaya yanzu na so manzo Allah na saba magana ka na je na kare ko na so manzo Allah na bi magana ka wace ce na so shi na kaunace shi na bi shi ba na so shi na kaunace shi na sara masa mun gane ku da shi na tsaya falamma ja'a zakartu lahu allazi sami da ya dawo sai nace ai ya manzo Allah lokacin da ka fita in nan bayan ka kuma sai naji hayaniya haka nace ko me ya faru Fala. fa qala yace ba ka jibrilu atani faqala yace ai jibril ne ya zo mai sai yace to da ya tafi sai ya je ya tarar da manzon Allah na gana jibril na gana da sayyidina jibril kenan ko ya saba ma umurnin manzon Allah mun gane ko in ka so manzon Allah sai ka saba ka so manzon Allah ka saba ma umurninsa shine yafi daidai ko ka so shi ka bi umurninsa ka so shi bi umurninsa shine daidai duk tun daga sahabbai har zuwa bayan Allah kowa zama mai shine daidai to sai Allah ya ai jibril ne ya zo ya ce me yake فقال إيه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يتي يا محمد الأمة كباكي إيه ولا دي يموتوا بايا شركة قرآع نشبع الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق كودا يتبع زنا يتبع ساتا قال وإن زنا وإن سرق يتي كودا يتبع زنا يتبع ساتا فأنا يتوبا معنى duk wanda sabon Allah zinar ce ta sashe shiga wuta ba zai dawo ba a cikin wuta an kai masa azaba zai fito duk wanda sabon Allah ya rasa ta sashe shiga wuta ba zai dawo ba a cikin wuta karshe zai fito amma duk wanda shirka ta sa shiga wuta ya shiga kenan har abada قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال خرجت ليلة من من الليالي abu zarra yace wani dare cikin dare na fito fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu laysa ma'ahu insan yace na fito ina tafiya sai ga alaman fa idza ai mufaja'atan sai ga sai sai ya girke ne da manzo Allah yana tafiya shi kadai fala fa zanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahad sai na ga sai na fahimci sai na na na na na cewa na Allah baya son wani ya raka shi so yake shi kadai ya tafi shi قال فجعلت امشي في ظل القمر yace sai naje ina rabawa ina bin ina bin inuwar wata ina bin in wata ya fito inda ya inda ya dusa haka aka fi har zaga mai inuwa yace sai ina bin wannan duhu ina tafiya faltafata fara'ani manzo Allah sai wai ga haka sai gani fa qala take man hadha wane ne wannan fa qultu abu dharr sai abu dharr ne yasa an kafa ko fa wane ne sai ce ahmad ne muhammad an kafa ko fa wane ne kace ni ne kaiwa yake ni ne kaiwa ana tambaya yake ce ni ne wane fa kuntu abu dharr ja'alani allah fida'a qala ya aba dharr ta'ala abu dharr ta'ala taho taho zo nan ku zo ku sajo قال فمشيت معه ساعة إذن سيدي منا السفية تقريبا من الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تي إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا إن الله تي إن المكسرين هم المقلون يوم القيامة lallai masu yawar dukiya arziki kuɗi duniya su ne masu ƙarancin arziki da kuɗi ranar tashin alkiyama illa man أعطاه Allahu خيرا sai wanda Allah ya bashi wa innahu li hubbil khairi yake sai Allah ya bashi kuɗi fana fa hadiya ni da ya kyauta da da ya de baya ba damansa ya de baya ba makoci sana hagu ya de baya ba wanda ke gaba da shi ya de baya ba na ba shi ma'ana ya duk alkhairi da shi sa'an ya aikata alkhairi da shi ya ba da zakka ya ba da sadaka ya ba da kyauta sa'annan aka ce za gina masallaci ce ga ga ga ga abin da ga taimakon sa za gina makaranta ga taimakon sa za gina musulunci ma guda ce ga taimako na za a yi kaza duk sai ce ga taimakon sa fara kuma sai kuma abu sa'atan yake sai kuma kama hanya muna tafiya zuwa wani lokaci fa qala ijlis ha huna yake ka zauna nan قال فأجلسني في قاع حوله هجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك في زون الدنيا wani wuri da akwai duwatsu kewaye da sai ka zauna nan har sai na dawo ma'ana tun da aka ce zauna nan har sai na dawo ma'ana kada ka tashi kenan ka kada kwanta laka fi harra hatta la arahu da Allah kana kire kire tafi har ya kuya bana ganin sa fala bisa anni fa atala al-madsa thumma inni sami'tuhu wa huwa muqbilun wa huwa yaqulu sai manzo Allah ya jima sa'an sai naga manzo Allah yana dawowa yana kada yana magana shi kadai wa in saraka wa in zana ko da ya taba yin saka ko ya taba yin zina kala falan ma ja'a lam asbir manzo Allah na tafiya cikin in farka in zina yace manzo Allah na isuwa sai na kasa kuri fa qultu sai nace ya nabiyallahi ja'alani Allah fida'ak man tukallimu fi janib al-harra kan manzo Allah da wani ke zantawa na gefe sai da mutum ta zanta kai kai fa qala sai ce ما قال من من تكلم في جانب الحرة دواقك زنت واني أتك ma tamitu ahadan yarju ilayka shay'an ban ji wani na mai dan ma magana ba kai kadai ji kana magana kala ta ce za ka jibrilu haradali fi janibil harra fa qala yace Jibril ne bayyana min yabo mun sai ce bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata yace kai ma al'umman ka albishir duk wanda ya mutu baya shirka duk abin da ake ci kai kokari kafin ka mutu ka daina komai kada kai shirka je kai ma al'ummar الفجر دون duk banda ya mutu baya shirka دخل الجنة ليش جاء الجنة فقلت يا جبريل وإن ترك وإن زنا قلت يا جبريل كودا يا تبا ساتا يا تبا زنا قال نعم قلت إيه قال قلت وإن ترك وإن زنا قال نعم قال قلت وإن ترك وإن زنا قال نعم وإن شرب الخمر ما زعل الله كلمة ملائكة جبريل ya ce kai ma al'umma ka albishir duk wanda ya mutu babu shirka ko kankane ko daya ko karama ko babba zai shiga aljanna sai manzo Allah ce ko ya taba yin sata ya taba yin zina ce i ko ya taba yin sata ya taba yin zina ce i ko ya taba yin sata ya taba yin zina yace i ko ma ya taba shan giya in ma ya taba shan giya ma'ana da sata da zina da shan giya da kaza kaza da karya duk zunubai ne bairai ne ba su kai shirka ba duk wanda ya shiga wuta sanadiyan waɗannan abubuwa amma ya je da cikakken tauhidi ba shirka karshen al'amarin zai fita cikin wuta ya je cikin aljanna amma duk wanda aka fuka shi wuta sanadiyan shirka ko ta take shi da ta wuta har abada Allah ya kiyaye أنا من وين مثلا فجأة أقول مين جهنم إيه شوف ماذا أنا أبدأ أنا أبدأ في نفسي أنا من جمع إيه وقت من وقت كلام مؤمن متعمد فجأة أو جهنم وخارج كذا أنا عم جمع لما جمع إنت كم بقارئه باب تلك النازنة للأموال والتغليز عليهم إذا باب ديزونا ما تسكت تنسيا لكم أنا أنسى أزابا أنا أنا أزابا دزاز دزير سميس أزازات سميس الله يكيه قال وحدثني زهير بن حرب دا معك فيك taskace dukiya dukiya an ta kai misali aka taskace ta ba a cikin zakka ba sunan ta kan amma dukiya in ta yi biliyan in ta yi tiriliyan aka cire hakkin Allah hakkin hakkin talaka aka ba su ba za a ce da shi a taska ba a taskace dukiya mun gane ko yana da dukiyarsa ya tara miliyoyi biliyoyi na dola da mai shekara ta kai da zarta ya ga an za a ya ga masallaci suna gina sun kasa ya je musu gata ya gina ya ga ana makaranta ya kasa ya gina ya taimaka ma mutane mara duk dukiyar duk yawa dukiyar sai a ce ya taskace dukiya a bai taskace dukiya sai dai ku yi hakuri da shi shi ma Allah ne hore maka kana kai hakuri da sarauci ka har kafin Allah zai amma daga zarar ka ga wanda Allah ya rufa mu asiri sai ai ka mutu a sadi kaza ai baya kaza ai baya kaza ai ba in ce kenan sai me kai kana yi abubuwa nawa kai kake na saba wa Allah amma ka baka kula da wannan ba dan dai Allah ya masa asiri yana da shikenan ya zama miki yanka kenan hmm? yace min al-iman billahi as-sabr ala aqdar Allah ba karan da kitabul tauhid ba yana cikin kitabul tauhid min al-iman billahi as-sabr ala aqdar Allah kai hakuri da abinda Allah ya kaddara Allah ya kaddara wani ba shi Allah ya kaddara kai ba ka kalli ba ka da yawa ba sai kai hakuri ka tabbatar da Allah shi ba dabara ko tabbace ba karfi sa bane ba iyawa sa bane kuma ba gazawa sa bane ba Allah ne ga dama yayi haka eh dan ya jarrabe ka shi ma ya jarrabe shi قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال قدمت المدينة إتي أحنف ابن القيس إتي ناغو مدينة أحنف بن قيس إتي نائسو مدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إتي يا إلا بكي تكن حلقة أقول من يمن يمكن قريش الملأ الذين يملؤون الأعين هيبة ووقارا دين أكتير سو ملأ وإن تكير قد دكتاوا يلا بكا كنقود دكتاوا in ja a rajulun muna zaune ki sai wani mutum ya zo Shanu siyabi mai kaushin riga tuba ah, Shanu jasadi mai kaushin jiki Shanu wajhi haka kuma fuskar take a wata riwaya ahsanu ahsanu kyakkyawan kaza kyakkyawan kaza wata riwaya ahsanu mai kaushi fa qama alaihim fa qala da mutumin ya zo muna zaune sai gashi ya zo ya tsaya a cikin sai ce bashiril kanidina برطف يغمى عليه في نار جهنم يتي كيما ما تسكت دوجز البشر ده برطف الرطف أن توضع أن توضع حجارة في النار فتحمي ثم تؤخذ فتعذب به a rafi ne a ɗauki dutse a sa cikin wuta ya zafi ya yi zafi ya dauko zafi sannan a dauka ana mutum azaba sai a ɗauki dutse a sa cikin wuta in ya zafi sai a ɗora kan nonon mutum mammansa bakin mammansa yana kunansa har ya zai kone wannan kashin kafa da anan ya tafi sannan a sake fawowa daga can ya dawo ya kona bakin nononsa Allah ya kiyaye ذكر الكامزين برغف يغمى alayhi في نار جهنم فيوضع في حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نقض النقض شين كشين كافدا من نقض كتفيه ويوضع على نقض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل سبب ذاتي ينا كونا ينا جرجزة ينا فسيرة قال ينا فايتي من نمسين بيزو أنا زوني في yace kai mana taskace dukiya albishir ranar tashin alkiyama a cikin wutan jahannama shiga wutan jahannama kansa azaba sa'annan kuma kari kan azaba wataƙila yana da laifin kaza yana da laifin kaza laifin wanda ya taskace dukiya ba sai a ɗauko dutse kuma a sa cikin wuta sai a manna masa bakin nononsa zafin dutsen ya kona kashin kafadarsa sa'annan a ɗauko dutse kuma a cikin wuta a ɗora kan kashin kafadarsa a zafin dutse ya zo yana kona bakin nononsa ya faɗi haka قال فوضع القوم رؤوسهم yana fada ta mutanen duk kowa sun fiyar da kansa فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا با wanda yake masa komai قال فأدبر sai kama hanyar ya واتبعته حتى جلس إلى سارية sai na bi shi tiryan har yanzu zauna wani wata fila a cikin masallaci sai fa kultu sai na ce ma ra'aitu haula'i illa karihu ma qulta lahu sai ai akrama sallahu wa'annan mutanen ba su jadin abin da ka faɗa musu ba daɗi ka zo ka ce a daina kaskace dukiya ga yayi kaskace dukiya ga yayin mulki ga siyasa ga motoci ga finan a sa kan waje a sa a gida ana kaskace dukiya ka zo ka kawo wannan magana mai ban tsoro ba su ji daɗin wannan magana ba kala inna ha'ula'i la ya'qiluna shay'a yace ba su da hankali ne shi yasa yace dan ba su da hankali ne shi yasa ba sa son wannan maganar sa'an sai ce inna khalili inna harfu tawfir kina khalili ismuha abul qasim asfu بيان أو بدل بالمسابقة إذ كلما صح أن يكون أكثر بيان صح أن يكون بدل المسابقة مسابقا إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأين خبر إن قال دعاني فأجبته جملة دعاني فأجبته في محل رفع خبر إن إن خليلي أبا القاسم دعاني فأجبته إذا أنا جمعت عن خليلي كارثي ai ba da dai na manzon Allah Abu Qasim ya kira ya kira ni sai na amsa masa fa qala sai ce min atara uhudan kana ganin dutsen uhud فنظرت ما علي من ana وانا اظن انه يبعثني في حاجه له سينكل لا abin da sunan rana kuma ga tsananin rana sai na zuci cewa manzo Allah zai aike ni ne zuwa wata bukata fa kuntu arahu sai ce ina ganin dutsen Uhud fa kala sai manzo Allah ce ma yasurruni anna li mithlahu zahaban unfiquhu kullahu illa thalathata dananir yace ai ba zan ji dadi a ce ina mallakan dukiya kaman dukiyar uku na ajiye shi da ba a'a siyarwa zan yi sai zan ajiye dinari uku kuɗi da zan ajiye shi ne guda uku ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا إذا أبنى مزع الله فالأكينا أما وإن سنة تاردوك يا باسا عن كالسة وقومي أعونا أعونا مغنى أبنى suna tara dukiya ba sa hankaltar komai duk wanda ya tara dukiya ya ɗebe dukiyar kasa ce ko local government ko ta kasa ya aika kasan waje ya aika kasan saudiya ya aika kasan masar ya aika kasan faransa ya aika kasan amerika ya aika kasan ingila yana ɗebe dukiya ce don allah akwai hankali a cikin ce ba su da hankali ne hala kuntu malaka wali ikwatika min quraishi yace a ah, menene ya faru ne tsakanin kai da ɗan uwanka na quraishawa la ta ta'tari wa tusibu minhu kada fa kuma kana wannan surutai wata rana kuma ka zo kana neman wani abu a wurin su wa atimul qani'a wal mutarra al mutarra mi bukata kana ta surutu kana sannan kuma lokaci eh ka zo kana ko قال سيتي لا وربك لا رنس لأبنجدك لا أسألهم عن الدنيا ولا أسألهم عن دينك حتى ألحق بالله ورسوله يتي والله بزن بزن كوما يبقى في الدنيا بزن نيك توقع أو جنس بدون بعض القرآن ولا جبا يجن قرآن الله فتوم مزينا ولا جبا يجن قرآن الله باش ده هنكلي يوك يد يتارا مزي باك هي إن كجاء إبونا مزي باك مزي باك لي سبوا ده سامو يدك كو تسي إيمانك كو تسي أدينك كو كو كلمة وتخدمة أما أكاني شد الله إبوي باك طريقة لماذا لو هلكوا قال وحدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا قليل الأثري الأثري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول إذا إنك ناقصا شكين جماعة من قريشاوة sai ga Abu Zarrin yana fadar cewa bashirul kanidina bi kayyin fi buhurihim kai ma masu taskace dukiya da lalas a bayan ya khuruju min junubihim yana fitowa daga bayan su daga kasan wa bi kayyin min qibali aqsaihim kai musu kuma albishir da lalas da za a yi musu da akiyar يخرج su جباههم زي فتو أبوشين قال sai تنحى فقعد سيزاج ya zauna. قال قلت من هذا قلت ولين ون قالوا هذا أبو ذر أقول أبو ذر قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل sai na tashi na jirage mai naji kana faɗa ne da zu قال تتي ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم يتي دع أبن دو جنا فداء والنوجي أبنين جنب يوشي دق الله صلى الله عليه وسلم قال قلت ما تقول في هذا العطاء da ake bayarwa shugaban kasa kira kai ba kyauta wanda kira kai ba kyauta wanda kira kai minista kira kai kyauta kira kai kyauta kira kai kyauta me ke hukunci ya za a yi fara sai ce Gungu fa inda fihi yauma yau mauna hmm. ce, ba ka iya karba yanzu zai taimaka maka saboda babu fitina fa idza kana samanan lidinika Ya hmm. yace za ka iya karba yanzu saboda zai taimaka maka ka nemi ilimi ka gina makaranta ka gina masallaci ka je ka in an ka karatu zai taimaka maka in ya fa iza ka ka da abu amma in an baka ne don a sai imaninka a sai addininka a sai murkuri'arka a sai mutuncinka ce ka kyale masu hmm. mun gane ko ya sai kenan a yanzu za ana karba yanzu ba kuma ko har yanzu ana sayar da imanin da addini a lokaci haka bai kai ba ko lokacin haka bai yanzu za a iya karba a biya bukatu ko kafin lokacin da zai zo ana sallar imani yanzu imanin kuwa lafiya lafiya ko eh ba ka bane eh an fara eh a wannan eh, kuma to me kawar nan magana anan eh باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف بالخلف باب يزون يزو نقرأ وأتير كما أنا ما أبشر ميتير وأنا مش أبشر سوى أبن فكير الله زي ساكا مثلا ما يمسا وما تنفقوا من شيء قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يتي الله ما يكي سرقيا فرايكي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك هكا الله يتي يا كيد آدم تشير زن شير كبار زن باك وقال يمين الله ملأ hannun dama Allah mai tsarki ki kaiki wa qala ibn umayr mal'anu ki kaiki صحاء لا يغيرها شيء الليل laila الله مي Allah مي baiwa ne mai karanti ne ciyar wanda Allah yake dare da rana ba zai rage komai cikin abinda Allah ke ciyar mu duba mu gani daga ran da Allah halitta halitta ana sharuwa har zuwa yau tun daga waye da daga yau aka sharuwa a duniyar nan eh? waye da taba tunawa duniya na akwai da aka waye gari kowa bai sha ruwa ko da kofi ne ba duk duniya aka waye gari sai an shi iska sai an sha ruwa sai an ci abinci ba auna gani ruwan karewa yake ko karuwa yake abinci karewa yake ko karuwa yake to ya ana cin abu baya karewa eh? ruwa sha ake kullum duk duniya inda zan dan adam sai ya sha ruwa dabbobi sai ya sha ruwa to da ruwa da dan adam ne ne fi yawa ya aka baya kare ba haka duk Allah halitta ka sai da Allah halitta maka abin da zaka haka ba duniya iska ruwa abinci ba haka bane ya kafin ya halitta ka sai da halitta maka ka zo ka tarar da su ne ba su zo tarar da kai ba kuma zaka tafi kamar su ba za su kare barka ba kuma sun fi ka yawa su fargaban me tsoron me kafin Allah halitta ka sai da halitta maka abin da kake bukata da kai da abin da kake bukata wanne ne fi tsawon rai da dan adam da ruwan sha wanne ne fi tsawon rai waye fara mutuwa da dan adam da shinkafa da da hatsi da tuwo da mai waye tsawon rai tun da aka haife ka ake cin tuwo ka saba na daina cin tuwo kuma duk wanda ya zai tarar da ana cin tuwo zai tafi ya bar ya bar tuwo ana ba haka bane sa'an ya riga ka ya zo ne ka tarar da shi sa'an ya fi yawa sa'an kuma ya fi ka tsawon rai kuma dan kai aka halice shi to dan me zaka ɓata lokaci rayuwar ka ɓata lokaci sa'an kai kuma aka halice ka dan ka wa Allah madaukakin sarki ne zafi قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمر بن راشد عن حمام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي من جعل صلى الله عليه وسلم الله مدرسة يا فقام يتي أنفق أنفق عليك أكتير زنك يبكى باير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله مرأة لا يغيبها صحاء الليل والنهار يتي أخلنا الله يتيك البيوة كرمتي دق أبن الله كبير غريد رانا با أبن زي رجع أبن كي وجه الله مريد كرمتي أرأيتم ما أنفق مزقلق السماء والأرض ba ku ganin abin da Allah yake ciyarwa tun daga ran da ya halitta sama da kasa har zuwa yau ciyarwa ake yi kuma ba tsoron zai kare kuma ba zai kare ba sai ka kare ka bar shi fa innahu lam yarrid ma bi yaminihi ce abin da ke hannu Allah madaukakin sarki ba zai kare ba ba zai matsagu ba قال وعرشه على الماء العرش الله نكروه وبيده الأخرى القبض الله مريك al'habdu. كير القبض يني كير دمكا يسوك كون دي قداما يسوك دون دي قداما يرفع ويغفر يسوك كون دي قداما يسوك دي قداما kada ka yi tsafi kada ka yi sihiri kada ka tsayar da addinin, kada ka sa a kashe mutum kada ka sa a yi barna in lokacin ɗaukaka ya duk duniya su hadu ba su yi ka sauka ya duk duniya su maka gata wallahi ka karanta duk yadda aka yi ka karanta to mai zafi za ka sayar da addinin ka saboda ka samu mulki ko ka tara dukiya ko ka tara kuɗi babu fadlin nafaka ta ala da zunubi da ke kan wanda ya tozartar da su au habata nafaqatahum anhum ko ya rike abincin su ki ba su arzikin kyale suna wahala قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله صلى الله عليه وسلم يقول هو يقول كلمة ما ترك ما ترك ترك tana da alƙarfi inda za a yi na bishasha kana da tana da inda kake kashe dukiya to mu ji mu kasa kunne mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabi tsarin da ya tsara mana manzo Allah ce abdu dinar yufiqu rajul dinarun yufiqu wa iyali manzo Allah ne yayyan dinar dukiya da mutum zai kiyar shi din kudin da kake da iyalanka ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله فعن النبي كل da za ka kashe akan dabbar da take hawa zuwa kayan addinin Allah ma'ana motar ka kake zuwa ana musulunta da maguza ana zuwa wa'azin kasa ana zuwa wa'azin state ana zuwa wa'azin kaza wannan dukiya shine daraja ta biyu daraja ta biyu abincin da za ka ba matanka ta ci ta yi walwala ta gode Allah da ƴaƴanta na biyu kuɗin da za ka ɗauka kana gyara mota ka don za a je musulunta da maguzawa za ka je masallaci za ka je sadar da zumunci wa dinarin ne fi kuhu ala ashabihi fi sabilillah mataki na uku na karshe shine kuɗin da zaka ba abokanka ga kyauta ga alkhairi a sau abinci a baje ana ci farkon mataki shine mataki na farko shine kuɗin da kake gida matar ka kake ta koshi ta gode ma Allah ƴaƴanka suka ci gode ma Allah shine farkon daraja قال أبو كلابة أبو كلابة وبدأ بالعيال من الله في فاردا farkon mataki na farko al'iyal iyalanka matarka ko matarka da yarka ko ƴaƴanka ko ɗanka ko ƴaƴanka kuma kala abu kilaba sannan sai an kaba wa ayyu rajulin azam ajran min rajulin yunfiqu ala iyalin sigari irin wane ne ya fi lada sama da mutumin da yake ciye da ƙanana yu'iffuhum yana kare shi ya hana su yin bara ya kare mutuncinsu aw yanfa'uhum Allah bihi wa yughnihim ko Allah ya wadatar da shi ya amfiye sa su musu amfani ko ya amfana da su da shi sa'annan wa yughnihim ya wadatar da su ashe in mutum kana da kuɗi kafin ka su gani a yaba alhazan biri a a zauna yan biri ana hira ana bishasha bar gidansa a koshi ga abinci mai kyau mai zaki mai mutunci gwargwadon darajar sa'an nan ka saka rigarka ka hau ka zo ka ji a zauna ana hira amma in ka bar su a cikin yunwa sa'an nan ka ne duk abin da za a baje a sauke rai a so balangu a je bai rubuta a ci abinci duk bai kai daraja matar da ka baje a cikin قال حدثنا أبو abubakar bin abi شيبة وزهير بن حرب وابو كريب واللفظ لابي كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم دينار انفقته في سبيل الله وان كثير في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه لكن كثير اتين كسب وياي باي وقبا فانت wa ta tasaddaqta bihi da kuɗin da kai sadaka da shi ala miskinin wa dinarun anfaqta ala ahlika da kuɗin da kaci da iyalanka matanka da ƴaƴanka wanne ne yafi sai manzo Allah ce a'zamuha ajran wanda yafi wa'annan dullada allazi anfaqtahu ala ahlika wanda kaci da iyalanka tun daga ciyarwa har tufatarwa har motar da za ka hau a jojen ɗan birni a wanke mota ana kallon taya ya fara saɗa ana alfahari sai bar mata za ta hau ya ko za ta je mota ko za ta yi tafiya je a a abin da ya fi lada ya fi daraja ka ɗauke da kai ta asibiti ka ɗauke da kai ta gidansu ka ɗauke da kai ta unguwa ka ɗauke da kai wurin buki ko ka haya direba wanda zai kai shi ne maka lada da a zauna a hazare a wanke mota ana alfahari mu ya mota ta fara zubewa ba tayar mota mota zanen ya fara kan abin a canza motoci a canza tayar ga a kawo sababbi sannan matarsa za ta asibiti sai ta shiga yakiya sai ta hau kabu sai ta yi tafiya sai ta sha wahala dukiyar da ka sai mota ka ce a ɗauki matar ka kai gidansu sai ta da zumunci ta dawo a ɗauke da a kai asibiti ta dawo a dawo da ita a kai ta gidan biki ta dawo ya fi lada da motar da za ka je ka zauna wajen giya alhazan birni bakin titi bakin ina ba ana tafiya ana tafiya shasha wanne ne fi lada in ba ka tsara kake so ba abin da ya fi lada shi ne wannan abin da ka kiyaye gidansa kare mutum mutunci shi ne kuma lada in lada kake so kuma alfahari ake yi dukiya ta je a banza a الله قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن الجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرح عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذا من كفت عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له sai هذا بن سيدوني ya zo fadakala sai shi fa kala sai ce a sai ta rafe ka ku taho sai kai ka ba bayan abincin su bayan mu yaran jira ka ba su abinci kala la sai a a ba ba su ba kala fantalik fa adhim maza maza ka je ka ba su kala yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kafa bil mar'i isman an ya abisa an man yamliku kuto manzon Allah yake ya ishi mutum laifi da rike abincin waɗanda kake ba su abinci mana kana da matarka kana da ƴarka yarka za ta je makaranta sai ta fita tafiya tirin tirin ta je ta hau kiyakiya sai ta hau kaza kaza kaza sannan ka kana da sabuwar mota tana a zai kasa miliyan ɗaya miliyan biyu me amfani me mutunci ya fi mutunci ubanci me yasa za ka sa ta tashi ta je ta yi wahala ko matar ka za ta asibiti sai ta je ta tsaya tana jiran kai kuma kana da motoci ura uku ko biyu a gida kana jiran abokan business su zo su shiga kuje wayannan abokan business zai in ka ji aka na business an gama sha biyu aka rabu karfe ɗaya aka rabu kowa za shi ina ne kowa za shi za ka gama abin da kake an gama shi an gama kuma za ka shiga gida ne in mutuwa kai kashin lafiya kai wani abu ne faru ita ce farkon wanda zai sani ita ce farkon waje za ta yi kuka ta yi ta kai ta yi bakin cikin abin da same ka to dan me me zai sa kuma ita ce ta zama ita ce za ta zama karshen wanda ke bi kai in ma wai kana da kuɗi ba wai kanshin wai kana da kuɗi ita ce karshe babul babul ibtida'i في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة yake babin da ke bayanin fara ci da kanka sa'annan iyalanka sa'annan danginka kanka sa'annan iyalanka abokan arziki أرضك na من da من nesa من wannan tsarin shi ake yanzu wannan wannan bawan Allah da ake duk gidan kowa haka ake yi kana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sai ma yayi mai mai mai kula da ya kai ka ba bai abinci yaran gidan ka ba abinci yace a yace na zama ka ba abinci to na bin manzon Allah ya ce kaza kaza ya bayar da abinci ne dan gudun wa'annan bayan ko yaran ko ya bayar ne dan kada saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kaunar manzon Allah kenan da san shi ka kaunace shi ka so shi kowa sa'annan ka bi umurninka a cikin komai a cikin yaranka ƴaƴanka yaran gida yaran kanti yaranka da suke maka aiki abokan business ka kasa shugabanninka ka ka sunan mai manzon Allah ke mai manzon Allah ke ayi mai manzon Allah ke ayi mai manzon Allah ke ayi to shikenan ka zama cikakken mai kaunar manzo Allah mai son manzo Allah kake manzo Allah biya ba yadda za a yi Allah ya raba ka da shi ba ranar tashi a kiyama insha Allah mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر yace wani mutum cikin bani azira shine uzra shine yake da bawa sai masa mudabbar yake wannan bawan ya zama ta bayan rai fa ba daga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ji labarin فقال تجي ألك مال غيره كان لو تبيت يا بند وان فقال لا انت بان لو تبيت يا يا ابن لك لما كان كما انا انت راغب فقال سيما صلى الله عليه وسلم من يشتري مني وزي سي wannan bawa a wajena فاشتراه نعيم ابن عبد الله العلوي ب 800 درهم sai wani ya tsaye da dirhami 800 fada abi har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadafa ila yadi manzo Allah zai ce ba su ثم قال أنك ابن أبي نفسك فطار لكي فتصدق عليها كما كنت سمعت ما ناس فيك كوشك تفاكا كرك بركك من يوم ولا وحلا فيك كوشك ساك سامي كو من ذلك فإن فضل شيء فلأهلك إن يا سورة رغوة ما تصدق كوشك تشيك شاك كوشي تدور أتنفامي كو تحومو تامي كو أكيت أداولي تفانا وجيني كو fa in fadala an ahli shay'un falil in ma suka da yanka suka cika koshi suka daura suka koshi sai ka kuna dangin ka kuma sane ne a su ci su koshi su ta ci walwala fa in fadala an zi qarabatika shay'un fa haka za haka in wa'annan sun koshi bukata ta biya sai a nemo su ake bukata ina masu neman gina makaranta masallatai ina makabartan da ba da ba a katange ba ina masu zuwa musu da maguzawa zuwa wace ce ne tsere su ba ta da bai kana har haka da haka na kan bayarwa kana bayar tsarin manzon Allah ya kawo ya kuru bayna ka wa an yaminika wa an shimalika ka bayar da bayar da makaranta wannan bawa ne dabbi ne wayan suna da suka ce bawa mu dabbi ba a sayar da shi ba jafi'iya suka ce za a iya sayar da shi dalilin su ga haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata ta tado mutum ne yake da fili sai bayar ta gina masallaci za ka gina masallaci irin masallaci irin bukata sai saura wani bangare shekara nawa na bukatu sai wani tsada shi ko ba shi kuɗi yanzu yana fara wajen ya sai ya bukata sai za a yi a ba zan neman izini a ya ya waye gari yanzu shi ba shi ma mabukaci ne ba shi da komai yana bukata yaya za a yi sai a hada kwamiti sai su yi mai eh mhm. yake sai a hada kwamiti su su sai suka yi sabbin da ya zai su ɗauki su bayi in kwamiti suka ci haka fa su ma ba su da kuɗi za a me wanda bai mali ina bai tulmali kwanu matsala take faruwa a lokacin duniya na kwance ya ba da fili kan a gina masallaci aka gina masallaci haka bane ana ta sala ba a taba bukan gefen ba yanzu waje yana da kana gina shabokan titin ka samu ki sai zo shi na bukatar wajen ka zai yan kwamiti suka ce mai eh masu ne ya bayar ba ya bayar da filin duka a masallaci lokacin bukatar da inda ake bukatar aka gina masallaci sai waje saura shekara fiye da goma sha ba a bukatar wajen sai tsorai ya zama ya zama matsala goma ya eh, tako ne riyan tako gaba sai ga yana bukatar wajen kuma yana bukatar ya za a yi eh eh wace maslaha aka yi ai eh a'a ba mu ce ka mana wannan an sai dubu dari ko nan a'a mace maslaha aka nema aiki hmm. to sai ya saboda me aha hmm. Eh. eh kotu me kai kotu wannan suna ɗauka sai su kai mai mutum santa sai a kira mutane kotu abin da za su kalli abin da ba abin da majalisa za su kalli ba haka bane eh za a kawo ma malamai ne za a duba malamai a duba wannan ainihin abin da ya bayar ne ya bayar ya bayar hubusi ne waka ya bayar wani irin sharuɗa yayi ya yi ko a cewa ya bayar kyauta ko kuma ne sai an faro da wannan ko to akwai ne. a duk asalin da za a ga ai matsala kuma ta ta lalace eh. wa ma jazaa'ul ihsan da ai kalla za a yi mata kuma yana da haƙƙi ma ya dawo cikin wannan ko ya bayar wakati ne ko ya aka yi sai a farko ainihin abin ya aka ya bayar ana a duba halin sa yanzu sai a samu mafita eh wannan matsala duk zai warware maka ita zai kara maka matsala ne sai a je a shi kenan sai a je inda za a yi hukunci shine wajen alkali a duba da mai da amma ya bayar sai ya bayar kyauta ko ya bayar gashi a masallaci ba abin da ya faɗa ya zo yanzu shi yana matukar bukata ga kuma wajen dama ba a gina ba kuma ba a sallah wajen ana sallah wajen nan a ya ake sallah Haraba eh. haka saya? Iya, eh, ba filin da ya sauro aka yi kancina ba? Shi aka sayar? Aka yanka aka sayar? Ma'ana rabin masallaci ke غدن برنجا مسلاتي شو ولا مسألة ما تعزم ولا مسألة ما تبين الشيخ هذا من مرفوع في كل جاهز قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الجورقي اي سيلي افنو اي في عبد الايمان صبروا أي لن أنزل يوتر أنا جدو مصر دو أوفر لسي في مجلس أنزل جب كو إن أزل أزل وأنا أزل وأنا أزل وأنا أنزل أنا كابو أوت أنا كو مزال لو كما بان كابو أوت ما زو أمين babu din sai bayan an gama kudin kuma za a ne abubuwan da su a sanadiyar fili fuloti gaskiyar ba abin da ya masu dadi makabarta a je a mutane su yi ina za a je da wa'annan an manta da Allah ba ya su ba ya hisabi ne mana ba za a koma lafiya ba ne mana abin da ake bukata kawai a samu kuɗi to waye ya samu kuɗi hankali sai kwanta waye ya samu bukata su ta biya Allah ya kiyaye قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا إلويان بن علي عن أيوب أبي زبير عن جابر أن رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن جبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث الليل باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين وزوجي باب الذي نبن قدلا كيرا كي صدقة فوق السير دهنجلك فوق السير دمجنك فوق السير دماتك دقاء والوالدين دقيعي فوق السير بودا إلا يا مشركين واجبين للين كثير فوق السير السير دسوك فساك دسوك كجير مناسك مدد دسوك بيئيا فإذا السير قصيتا بسابق الله سكتي لا طاعة للمخلوق فيما أبدأ في الخارج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصاري بالمدينة مالا سيدنا أبو طلحة الأنصاري يبكي من يمن يمتع المدينة ما ودعت المدينة وكان أحب أمواله إليه بيرها يتي بونس سدعك بيرها يتي مسيحيين دوكي أو دوكي وكانت مستقبلة المسجد مهورة أقل مسلاتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها من ماء فيها طيب لكن من صبر كما صبر مسلاتي من زعل الله يكره راقع يشبع يشهى رواني روان هو الدائر كو قال أنس أنس إتي فلما نزلت هذه الآية ده الله يتصدى آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء إن الله به عليم لن تنالوا البر لن حرف نفي ونسب وتقبال تنالوا البر بذاك سامو نزرتا با بذاك سامو الخير با بذاك سامو الجنة با حتى تنفقوا مما تحبون sai in kuciyar daga abin da kuke so ba abin da ba kwa so ba abin da kana son ranka na so amma ka ɗauka ka bayar saboda Allah قام ابو طلحه قال سوكن ده wannan aya sai abu talha ya kai ila rasulullahi sallallahu alaihi ya kama hanya kin zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lallai Allah madaukin sarki yana fada a cikin littafinsa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yace ya manzo Allah ga abin da Allah ya fada yake lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa inna ahabba amwali ilayya bayraha yace gonar bayraha ita ce mafi soyuwa a gare cikin dukiyata baki daya wa innaha sadaqatun lillahi yace na bayar sadaka saboda Allah an ji abin da ya faɗa ya bayar sadaka saboda Allah abin da wa inna ha sadaqatun lillahi wa zufraha inda Allah inna kaunar na samu ladan ta auren Allah fa ba'aha ya rasulullahi haiku shi ita ya manzo Allah da kanan sadaka na bar dan Allah dan na samu lada sai abinda da zada ma inda ga yake ka afkasa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakh bakh ko bakh bakh ko bakh bakh hmm. zalika malun rabi'un ana faɗa ne aka zama abu mai ban mamaki abu yadda ya kayi karfi ke a yi dukiya ke mai riba wasu ke da albarka zalika malun rabihun kad samitu ma qulta fiha saji abin da ka faɗa dangane da wannan dukiyar taka amma shawarar da zan baka ni ara an taj'alaha fil aqrabina ina ganin ka ɗauka ka je ka raba ma dangin ka na kusa da kai fakat sama ha abu talha fi aqaribihi wa bani amin sai abu talha ya dauki dukiya ya raba da ƴaƴan bukkanin sa da shawaran manzon ga abin da ya fada wa inna sadaqatu lillah na bar sarka saboda Allah dan na samu lada ya manzo Allah ga kiran ga gonar ka dauki abin da ga dama kai yanzu daga fadar haka gonar ta fita mulki ta ko bata fita ba ko ta yana mallakar ta har yanzu baya mallakar ta har yanzu to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh na abin da ka fada dukiya ce mai albarka amma shawarar da nake baka wannan sadaka da kai ka nemi ka na kusa ka raba musu zai fi maka lada sai je san ka na kusa da ƴaƴan bakwanninsa a sai je rarraba musu wannan ya sadaka ya yi bayar ce sadaka fi sabilillah ba ajin ko wakafi ko hukunci ko menene ba bayan ya bayar kuma aka mai an mai dan masa ne shi kansa ko wani wuri aka ce saka abin ya dawo kansa ba ai ba shi shawara ne ga inda yake lada nan za ka samu lada nan za ka samu lada burjat burjak ko biyu ko ko inda fi nan shi yasa aka ba shi shawara shi yasa ka wannan ma'ana in za ka ba da sadaka in za ka yi khairu sadaka ma kana an zahar gina wa gadi man ta'ulu هنا كفارة لأنك يتوقع النوي قال, قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا إن كان إن البطن أبنجد أبنجد ينا تنبيا مجددوش يرمينا ينا كيا مباير فأشهدك يا رسول الله ina shaida maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anni qad ja'altu ardi barihan lillahi ta'ala yace na da gona ta gona da fili da fulutai da feguna da mutane ke mika imanin su karba zalunci mar karfi a zalunci mutane kauyawa ana nuna rashin imani akai wani gonar da yake so ya dauka ya bayar saboda Allah kuma samu shiga wajen Allah madaukakin قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فتوكا قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب سيأوكى باء أنسى حسان بن ثابت أبي بن كعب قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن هكذا هكذا سنة من قال لك aka zo ai malam asar ga zuciya ba kaza da cewa kana ba uwarsa ba da hali uban su da hali ka ce a'a sai dai kai a kama kana fuska cewa baka sanar da ka da Allah kana yana kawa ga dukiyarsa dan kasuwa ne kawo dukiya ai bara kai malam bara kai shehu bara kai maka ba sai ka sallah ka gani cikin dangi matarsa ma tana uwar uwarsa tana cewa cikin wadata mahaifiyarsa kenan ya tana cewa data sai a a abin da yake alheri da dauka su je ku kula da sabu da mahaifiyarka ko mahaifiyarka ya zama kibada duk wanda ka gani a duniyar nan komai ilimin ka komai darajar ka komai walaya ka komai ne hakkin uwar uwarka akan ka ya fi hakkin ko duk wani malami akan ka ji ka kai uwar ka biyya ni iyaye ka biyya da wannan hujja za a gwada a gani za a yi wannan ba ruwan shi ba ruwan ka da iyayen suna suna jin a a kawo a kawo a kawo kai kana kana tara kuma baka tabbata da kuma har ka mutu sa'annan baka yi maka nasiha yi ma iyaye ka biyayya ba قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونه بنت الحارث انها اعتقت وليده في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم maimuna yar haris ita ce ta yar ta yan ta a baiwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce law a'taytiha ahwalakum sai manzo Allah sai na ma kin dauka kin ba sawunnin kana azama da ajri da ya fi miki lada ma'ana in ka ba wani bare sadaka ka samu ladan sadaka in ka ba dangin ka sadaka ka samu ladan sadaka da kuma sadar da zumunci haka manzo Allah ya wa birr حسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاهوص عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امراه عبد الله قالت أنكر كربو زينب ما كان عبد الله تم مسؤول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي tasaddaqna ya ma'sharan nisa'i ya ku taron mata ku yi sadaka ku yawaita sadaka walau min kunna ko da daga cikin wuraren ku ne ko ɗan kunne ko tsarka wuya za su mana gwalagwalan kayan adon ku ku yi sadaka qalat tana jin manzo Allah na fara tace faraja'atu ila abdullahi sai ta dawo gida wajen mijinta abdullahi dan mas'ud fa qultu sai nace innaka rajulun khafifun zati liyad khasifu zatil yadi ita ya kai abda mas'ul kai talaka ne baka da komai a hannunka ba ka da kuɗi ko kai ɗan albashi ne ba biya ba wannan wata ba biya ba wata wata ba biya ba ma'ana ya bi abdullahi kai mijina kai talaka ne ba ka mallakan wani abu wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad amarna bi sadaqati fa'atihi fas'alu kai talaka ne ba ka da komai kuma manzo Allah ya umurce mu ya ce mu sadaka ina son ka je ka tambaye shi in na baka sadaka na biya dai فأتني فاسأله فجاك تبيتي فإن كان ذلك يجزي عني وإلا تركتها إلى غيركم إن باك هاي سين باك إن بهي بس إن باو فجاك تنبيه من الله قالت سكي وقال لي عبد الله سيما جلت يتمة عبد الله يتي بل ائته أنت كيف جيك تنبيه من الله صلى الله عليه وسلم ke ki je ki tambayo manzo Allah ki jiyo da kunnai na je na zo na ce ai ya ce a bamu duk imanin ki da gaskiya ki da ni sai kin bi tsar a cikin dukkan amma in ka je ki ka jura da kunnen ki magana ta tsari sai ki je ki tambaye manzo Allah da kanki ba ke ka je ka zo wa ba ke ka je ki ka je ka jiyo azin sadaka ba ki je ki zo kuma idan za a saka sadaka ba magana ta tsari قالت فانطلقت sai na tafi wajen manzo Allah fa idan mar'atun min al-ansari bi babi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajati hajati hmm. sai na kama hanya kiriyar kiriyar ina zuwa kofar manzo Allah sai na tarar da wata mata cikin matan Madina ita ma abin da ya kawo ta kenan ta ji an ce a bada sadaka kuma tana da kuɗi mijinta kuma sadaka ne ba shi da komai tana shakka ita bare yayi ko a'a sai ta ba wani shine ta zo ta jiyo daga majiya ta zo ta ji da kunnenta sai su hadu biyu wajen manzo Allah kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zainab mata abdullahi dan masud sai tace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alayhi almahaba inda manzo Allah ko yana da farjini da wahala a iya ba kowane lokaci ake kallon su abu yana da farjini ana girmama shi ana kwarganta shi qalat da fa kharaja alaina bilal sai ga bilal ya fito ya zo sai muka ma bilal ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كجي وجن من الله صلى الله عليه وسلم فأخبره كباش الأباري أن امرأتين بالباب تسألانك لكي وإنكما تدون كوفا سنة تنبايا أتجزي صدقة عنهما عن أزواجهما كجي وجن من الله كجي وإنكما تدون كوفا جدا سنة تنبايا إن سكفا بمزان سرقا ياي وعلى أيتام في هجورهما دكما مرايو لكي تاردسك wala tukbiruhu man nahar kada ka ce manzo Allah suwa ta tambaya kai dai kaje je ka ce wasu mata biyu suna bakin kofa suna tambaya ga tambayar su amma kada ka kuskure ka faɗa manzo Allah suwa ne ne ka zo ka ba mu labari halat tace fadakhala bilal hala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alahu bilal dake wannan mata ne dake kaza sai abinda aka ce masa sai kama hanya sai tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'in mata duki da su kofa ga abin da ke tafi da su za tambayar su mai ke jawabi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man huma su wane ne sallallahu alaihi wasallam ni mashi alkawari kada ka faɗi sunan mu ba haka ba ne da ya tafi haka bai ce zan faɗa ba ya dau alkawari ba zai faɗa ba kuma da yaje bai faɗa ba din sai kuma Allah ya ce masa su wane ne ya zai yanzu zai faɗa saboda me yayi alkawari ba zai faɗa ba eh eh, eh. da suka ce kada ka faɗa masa da amma ba su ce ko ya tambaye Ya eh. sai kada ka faɗa masa suwa ne ne to yanzu manzo Allah ta mai suwa ne ne ina mana na suwa ne ne kenan daga manzo Allah ka bare na ba suwa ne ne sai ya saba fa qala sai ta imra'atu min al-ansar wa zainab ita wata mace ce cikin matan madina da zainab hayya zai bayyana ba ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu sayani ce cikin matan madina da kuma zainab ya faɗa? ya fallasa su bai fada yace wata mace kuma Madina da kuma Zainab hmm. Allah kada ya san adadin Zainab a Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi ayyu zayani Zainab Zainabawa an kore su kenan yanzu dabaran Abdullahi da yanzu dabaran Bilal ta kare قالت امرأة عبد الله ما عبد الله لما magana ta kare ta kare ya saba alkawari ya saba alkawari fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce lahuma ajran suna da ladabi ajru karabati wa ajru sadaqa zan samu ladan sun ba mazarsu wa ajru sadaqa a sai mace mijinta yana da karaba da ita akwai da dan uwanta ne sai mace shi ma matarsa yaya kenan to haka ake zaune lokacin da rayuwa ke lafiya ba su wannan mace ko wannan namiji ne haƙƙi ake bida ake nema gaskiya ake nema me ta zo yi me take bukata aikin alheri take ko ko aikin sharri haka ake shari'ar ta ce kar da ke aiki ba amma aka ce ke aikin me aikin alheri man amila salihan minkum min zakari mun gane duk da sai tafiya sai tafiya ana na ana na ana zuwa kowa na kauce gaskiya maza na kauce gaskiya mata na kauce gaskiya sai aka zo aka hadu cikin wani kwazazzabo aka hadu cikin wani hali da kowa ya kasa fahimtar mai kike gaskiya yanzu mun gane ku in ka karanta hadisi kana karanta tarihi zaka mace za ta ce ga abin da ke tafi da ita ba za a saba da ita ba namiji zai kaza kaza ba za ta kowa ya san daraja kowa ba wanda ya taba ba wanda ya taba neman ya shiga eh, harkar wani haka aka to yanzu an zo an kasa zama lafiya wannan ce kaza wannan ce kaza wannan ce haƙƙi wannan ce haƙƙi wannan aka kasa fahimta ina za a shiga gaba shikenan an kasa zama lafiya kenan kuma rayuwa ba za ta yi ba sai da namiji da mace hmm. namiji ba zai yi rayuwa shi ba mace za ta iya rayuwa ta kadai ba sai an hadu kuma an hadu sai a ce a rabu an hadu a ce a yi fada sai an rabu ne kuma ake neman a hadu an hadu a ce a rabu yanzu za a zauna lafiya mun gane ko karamin to yadda ka ga abin da ya faru kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ma mata ku yi sadaka ku bada sadaka ko da cikin gulagulan mun gane ku ma'ana innal musaddiqina sai ce ne wal musaddiqina da aka akwai abin da Allah ya nema yadda ya nema wurin namiji aka yi nema wurin mace ba ya ta akwai abin da aka nema wajen namiji kadai akwai abin da aka nema wajen mace kadai da ka al'amarin haka suke tafiya shi ta mata kuma karku barkanku baya inda ake aikin alheri ke ku kari ki saka da ki san wannan wata karuwa cikin karuwa ba in anna baqiyan min bagaya bani isra'ila wata shakaliya cikin shakaruwa bani isra'ila wata karuwa cikin karuwa bani isra'ila karuwanci sai aikin karuwanci ko hasali kanki ne yanki da shari'a amma ta zo tana tafiya tana jin kishin ruwa sai ta gari rijiya ta sauka ta sha ruwa ta jika hanta ta jika makoshinta tana fitowa daga rijiyar sai ta ga wani kare yana jin kishin ruwa yana cin kasa dan shi Allah bai bashi ikon da zai sauka ya sha ruwan ba sai ta ya makaran nan yace wannan karen lalle wannan karen abin da ya tafi ya dame ne na yana damun shi amma ba shi da halin da zai yi sai ta tausaya masa ta shiga ciki ta ɗauki abin nan ɗinta ta dai ruwa ta ba karen ya sha tausaya ma kare da kai sai Allah ya tausaya mata ya gafarta mata dai bukar da duka ya shigar da ta aljanna mun gane saboda kai Allah ya kai sai da kutubi ke da labari yace yadda suna karatu ta Amerika sun dawo makaranta suna zaune su ɗalibai ana ta hira ana ta taki sai mage ta shigo ta fita ta shigo ta fita kowa rasa me sai tunane yace anya wannan magin ba wa'ar take bukata ba wataƙila akwai abin da kake bukata amma Allah bai ba ta ni'imar magana ta faɗa ba sai ta aka kamo aka kawo ruwa aka bata sai magen ya shayi shayi shayi ce ka gani ruwa kishin ruwa ke damansa amma ba shi da bakin da zai yi magana da ni'i kamar ni'iman da Allah ya ba dan adam yana jin cewa sai ya fara mun gane ku sai sa kar ki bar kanki baya in aka ce ana aikin alheri ki sa ko da kwandara ne koda menene cikin aikin alheri ba ki san wanne ne Allah zai karba ya cece ki ba wa'an su laifuffukan Allah bai kaddara zai karbe su da yawan sallah ko da yawan azumi ko haji ko mai a'a Allah zai karbe zai gafarta laifin ne saboda baki ba ki rai Allah zai gafarta laifin ne saboda kin ciyar da ki ko ka ciyar da ka sai sa kowa ya mai da hankali duk aikin alheri kai kokari ka samu kai ma ka saka jarinka a ciki ka gani abin da alherin da Allah zai maka mun gane ko saboda shi a nan za mu dakatar da wannan karatu na yau sai dai tunatarwa da za mu yi wancan satin da muke magana muka kawo kin waɗanda aka suke wakiltan ku wajen tara madaral hadis abin nan sai muka manta da sunan mutum ɗaya shine alhaji ya lawal sunan sa na ci amma ana gaggawa ana karanta shi aka tsallake an kira sunan kowa an faɗa ya aka tsallake sunan alhaji ya halawar sunan shi yana cikin yana cikin farko farko sunan shi ma kafin alhaji kabir su amma a gaggawa sai aka tsallake yasa aka faɗa yau kuma gobe za a faɗa insha Allah eh dan me to za a fada za a fada insha Allah Allah madaukakin sarki muna roƙon ka yaye mana talauci wannan hali da Najeriya ke ciki Allah ka yaye mana Allah ka fitar da Najeriya cikin duhu ka sa ta cikin haske ta kowace fuska ya Allah wa yake sarki wa'annan wahalhalu na rashin ruwa da rashin wutar lantarki da rashin man fetur da rashin kuɗi rayuwa ta shiga cikin wani hali ta tasgare kowa yana cikin wahala sai ɗaiɗai ku mutane sai ɗan tsirarun mutane ya Allah wa yake sarki ka kawo mana ɗauki ya Allah wa yake sarki muna roƙo kafin da yake sarki mu Allah ka mana Allah ka yalwata kasa Allah ka haska kasa Allah ka cire Najeriya a cikin wannan duhu da take ci ka kawo mata haske Allah bin abin da yake sarki mu Allah ka mana Allah ma dina fi man hadai wa azina fi man afai wa tawalla ma fi man توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وبارك ربنا وتعاليت يا الله برك سركي يا قوم مسلمي متانين إيران الله كاري مسلمنا الله برك في كنية وحكومة أمريكا بإنجلترا أنا مبارك يا الله برك في كاري كسان إيران يا الله برك في كاري كسان كويت يا الله برك في كاري كسان سعودية يا الله كاري كسان مصر يا الله كاري كسان بحرين da Qatar da duk waɗannan kasashen da ake nufin su a taba su don a taba musulunci ya Allah madaukin sarki kada ka ba su yi ka kare waɗannan kasashe baki daya ka kare duk kasashen musulmai baki daya har waɗanda ba musulmai ba wanda ba sa zalunci Allah kada ka sa a zalunce su wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام